tarihin wani mutum mai aljannu ku saurare ni uwana ina da tarihin da zan haɗa muku tarihin yesu da ya warkar da wani mutumi mai aljannu yesu ya warkar da mutunan nan ya hidda masa aljannu akwai mugayen aljannu a lokacin yesu amma yesu yana da ƙarfi ko a yau akwai aljannun nan yesu da almajiransa suna cikin wani kolokolo. da Yesu ya sabko cikin wannan kwale-kwalen wani mugun mutum ya zo kusan shi wannan mutum ne mai aljannu cikin makwantai yake mutane suna tsoron shi kwarai ba a iya kama shi a ɗaure ko an ɗarme shi da igiya da tsarka yana iya hidda su babu wanda ke da ƙarhin tare shi mutunan nan ko da yaushe dare da rana yana cikin makwantai da duwatsu yana ƙara ko da yaushe yana ɗauke da duki amma da ya ga Yesu ya zo ya yi su ji gaban Yesu da Yesu ya so ya ɗebe mai aljannu mutunan nan ya yi wani mugun ƙara sai ya ce mini ma Yesu ɗan Allah mai girma don Allah kaka gallasa mini Yesu ya tambayi sunan aljanin da ke cikin mutunan nan ya ce sunan shi dubunnai domin suna da yawa aljanin da ke cikin mutunan nan yesu ya ce kai aljani hito da cikin mutunan nan aljannu sun ka hita da cikin mutunan nan sun ka shiga cikin garken aladai garken aladai nan ya shiga cikin ruwa aljannu sun hita da cikin mutunan nan mutunan nan ya sa kayan shi ya shiga tare da yesu cikin kwalokwalo mutunan nan ya tambayi yesu da yana so ya bi shi Yesu ya ce mai ya koma garinsu ya faɗa ma mutane abin da ya same shi ya ba da labari. Mutunan ne ya faɗi abin da Allah ya yi mai. Mutunan nan da ya tahi gida ya faɗi duk abin da ya same shi. Ya faɗi abin da Yesu ya yi mai mutane sun ga mamaki ƙwarai. Kun gani dai wadda Yesu ya hidda aljannu, ko wajenmu akwai aljannu. Shaiɗan kamar maciji ne wanda yake cuta ma mutane. Yesu ya zo duniya don ya kashe hanyar shaidan. Ko da yake akwai aljannu da yawa, Yesu bayya tsoronsu, Yesu ya fi ƙarfinsu, ya zo don ya hidda mu da hanyar shaidan. Iskoki ma sun san Yesu kuma suna tsoron shi, sun san da Yesu yana iya iddawa da su. Ku rabu da hanyar shaidan, da hanyar aljannu, da hanyar tsaye-tsaye ku tambayi Yesu ya taimake ku. Yesu ya idda da shaiɗan, ya fi ƙarfin shaiɗan. In kana bin Yesu, zaka zama ɗan Allah ko ɗiya Allah. Yesu bai ya juya ma baya in ka yarda da shi,